A cewar kungiyar kiwon lafiya ta duniya OMS lafiyar kwakwalwa shine lokaci na kyautatuwa da jin daɗi wanda ta hanyar mutum yana iya daidaita damuwa ta rayuwar yau da kullum ya kasance mai amfani ga al'umma da kuma yin zaman rayuwa cikin armashi tare da mutane. yaya kuke ku gano da cewa ma'aikacin yana fama da taɓin hankali? Sauraron mutane har kullum da ke bada labarin tashin hankali da tashin hankalinsu da suke fuskanta yana zuwa wani lokaci ma'aikatanmu jami'an likita likitoci masu kula da mahaukata suna ɗaukar wannan matsala ta abubuwan tashin hankali da gaskiya dukkan waɗannan abubuwa suna bayyana cikin wasu halayya akwai mutane da suke fushi da sauri ko matsatsi mai tashin hankali ana ganin sa daga jiya sosai su ne an kafi cin karo da su wajen ma'aikatanmu na jin kai har wani matsayi ne wa'anga halayen za su iya kawo shi matsala. Misali idan na ɗauki yankin tilabiri wani ƙauye yana fuskantar barazana wani lokaci suna ƙaura kuma wani lokaci ana canza musu wuraren aikin su waɗannan abubuwa ne na tashin hankali a matsayinsu na ɗan adam ba za su iya jurewa ba kuma ba za su iya tsaya gaban waɗannan wahaloli ba na mutane hare-hare sace-sace. Shin ma'aikatan da suke aiki saman fage ana shirya su ne tun baya gaskiya idan ka ɗauki mutane aiki ana ba su horo ana musu bayani kan matsalar tsaro bisa yanayin da ake aiki haka kuma muna ba da horon da muke kira kula da damuwa ana koya musu yadda za su gano da kansu alamomin damuwa ko wasu ƙananan abubuwa na rashin kwanciyar hankali da ke da alaƙa da aikinsu da kuma ya za a taimaka taimakawa abokansu idan akwai bukata ya za a tura su a ma'aikatan da suka dace idan matsala ce mai tsanani sosai matsalolin abin da ba su jima ba ana yin abin da ake kira agajin farko na kwakwalwa nan yana rigakafin bulwar alamomin tabuwar kwakwalwa idan ka ɗauki mutum kafin haka yana da sa'ar ba zai bayyana alamomin tabuwar kwakwalwa ba ma'aikacin da ya taɓa samun taɓin hankali zai iya aiki nan ga zuwa gaba da zarar an gano su ana sanya su cikin waɗanda za a ɗaukar nauyin su akwai lokaci na sa ido ana dubawa idan suna iya koma wurin aikin su melhoria de trabalho.